wanda nake son Allah ya bani dama in yi shi a takaice a raddi ne zuwa ga ɗaya daga cikin ɗaliban salafawa ko malaman salafawa a ƙasa 'yan uwanmu Ghana wanda ake kiransa da Anas Ibrahim Taufik in ban yi kuskuren suna ba insha Allah haka sunansa yake an turo min wani bidiyo na minti shida da ya yi magana kuma wanda wannan bidiyo na minti shida na fahimci cewa wasu daga cikin maganganu na wanda na yi a baya ko wanda na yi a kwanan nan yake kai wa hari a maganganun da yi yana kore alaƙar malamansu kaman jafar da albani da boko haramun cewan su ba boko haramun ba ne don haka ya tashi yake wannan raddi yake ta waɗansu maganganu sai dai kashi na so a ce a anas da da ka tashi za ka yi magana kana yin magana da haƙa'ik da hujjoji da dalilai amma kawai abin takaici sai ya zama na magana ne kawai ka yi shi babu wani tsari kawai ka faɗa abin da ka ga dama ne ka tashi a yanda ka ga dama alhamdulillahi mun sani musamman a wannan lokuta abubuwan da muke maganganun da muke musamman na nuna wa duniya alaƙar izala da boko haramun izala ita ce tushen boko haramun ita ce tushen duk ta'addancin da yake faruwa wannan maganganu da muhadarori da muke yi mun san wannan muhadarori to tusibu lubbal hadaf tana kaiwa yanda ya kamata sako yana isa musu yanda ya kamata kuma lillahi musamman idan mun dubi natija wanda suke zuwa da ijabiya cewa mutane suna gamsuwa waɗanda kuma ba 'yan ɗariƙa ba abin da ya shige musu duhu sun rasa garin yaya wannan abin yake faruwa amma yanzu sun samu gamsuwa a zuciyarsu ta hanyar irin bayanai da muke yi sun yadda cewa ga matsalan nan kuma wannan abun ba muna yi ne don mu bata wasu ƙungiyan izala ko mu bata ba a'a muna yi ne don maslaha yaya za a yi a samu ci gaba domin a kawo zaman lafiya a ƙasar nan a duba tushen matsalar nan a yi maganinta amma yanda ake tafiya sakaka haka ana ta faɗa a wani guri ga kuma asalin cuta ba a kashe shi ba to akwai matsala don haka ya zama na dole ne wajibi ne ga wanda ya san yana da abin da zai faɗa domin ya taimaka wa gwamnati da shi ya fito ya faɗa wannan da muke faɗa shine idan gwamnati za ta hana irin masu wa'azin kafirta mutanen nan kai mutane wuta mushirkantar da su cewan aƙidar su ita ce aƙida in baka yi aƙidar su ba kai ba musulmi bane dole sai an hana waɗannan abubuwan matukar ba a hana ba kullun za mu yi ta jaddada wa gwamnati wallahi tallahi boko haramun tana nan ba za ta mutu ba sai dai an kawar da waɗannan wasu kuma su fito fili to babu shakka waɗannan maganganu da ake yi abubuwa saƙo yana isa yana isa yadda ake ya kamata uh, sai ya zama na kullum ƙoƙarin su su fito su ga sun yi ƙoƙarin sun kare malaman su wanda hatta kai wa alhamdulillahi daga cikin natija na abubuwan da muke yi ya zama na ɗaya daga cikin su ɗaya daga cikin su wa shahida shahidun min aliya ɗaya daga cikin wanda yake da'awa shi ma mai da'awa ne a cikin izalan ya fito ya ce dole a gaya wa mutane gaskiya ja'afaru da Albani su ne tushen Boko haramun. dole a fito a gaya wa mutane gaskiya suka yi ca a kansa suka yi ta kafurta shi suna ta zagin sa duk da shi ma a lokacin mun yi mai wa'azi mun gaya mai ya fahimta cewa ja'afar da Albani ba haka iyayensu suka haife su da wannan aƙidan ba ba daga sama aka yi musu wahayi aƙidan nan ta zo wajensu ba yawwa ya gano ina ne tushen matsalan ina ne tushen matsalan saudiya yanda suke koyarwa mutane nan ne tushen matsalan wannan dai gurin da ba sa son a faɗa ɗin nan ne tushen matsalan dole wannan syllabus na koyarwa da irin abubuwa na saudiya din nan su usaiminu bin bazu da sauransu din nan waɗannan abubuwa sai an gyara su sai an gyara su tsakani da allah tsakani da allah sannan kuma abin da zai gwada maka <laughs> dan lokacin na gaya mai na ce shi ma zato yake shi kansa lafiyarsa kalau shi ba dan boko haramun din bane shi ma zato yake lafiyarsa kalau ya ga duro min wani bidiyon sa kwanan nan yana kafirta Maulana shi Tsaro Usman Bauchi <laughs> kaza kaza yana kawo kalmomi na ce ayo shi ma ya koma gidansa na ainihi duk tafiyar ɗaya ce zafi ne yayi zafi sai suka ga tunda Jafar ya mutu Albani ya mutu bari su fito su dora musu nauyi su sun gane wasunsu kuma sun gane amma sun ƙi su bayyana wasu kuma basu gane ba har yanzu to ala halin dai a muna ba da shawara wa duk wanda zai fito ya kore abubuwan da muke faɗa ya fito ya kore su ta hanyar ilimi ba ta hanyar hayaniya ba abubuwan da muka ɗauko muka karanta daga cikin littattafan su ibnu taymiya su bin ba su usaimin wannan abubuwan duk ƙarya ne duk ƙarya ne ba daga jawairul ma'ani na ciro ba ba daga sa'adatul anami na ciro ba ba daga aliyakutatul farida na ciro ba daga cikin majmu'ul fatawa fa na ibnu taymiya ko na ko na su usaimin ko na su daga nan fa daga wajen aka dauko to menene wani abin da wasu kuma za su dinga kullun su dinga cewa ana musu sharri ana musu sharri ye riban mu idan mun yi wa izala sharri ye riba ba wani riba illa iyaka kuma magana ce ta gaskiya dole a faɗe ta ba dukkan basalafe bane dan boko haram wannan gaskiya ne ba dukkan basalafe bane dan ta'adda ba dukkan ba salafi ne dan ta'adda ah, eh, ba dukkan ba salafi dan ta'adda ba amma duk wani dan ta'adda kuma ba salafi ne zaka iya samun waɗanda izalan suna yi salafancin suna yi amma kuma ba sa da wani alaƙa da ƙungiyar ta'addanci ta kusa ko ta nesa ba su da alaƙa, suna da kyan zuciya suna da amma waɗannan qalilun mahum yan kaɗan ne amma kuma duk wanda ka ganshi shi ɗan ta'adda to ba salafi ne amma ba duk ba salabe ne dan ta'adda muna faɗa daga ciki akwai wanda muka sani malamai ne mun san su da yawa wasu abokanmu wasu kaza da sauransu wasu ma ba abokanmu ba ba zai yi ce duka an yi musu kuɗin gora dukkan su yan ta'adda ba la ba za a yi haka ba amma kuma duk wani dan ta'adda ba salafi ne musamman masu irin hawa mimbari wana kafiri wane mushriki wana dan bid'a wana kaza wannan in ya samu wuka ka rantsi da Allah zai murza maka zai dirza maka wannan ko shakka babu to don haka ina son zan yi a takaice in yi raddin abin da shi Anas din nan ya faɗa sannan kuma in ƙara bashi saƙo. Saƙon dai da muke basu da wa shahida shahidun min aliya daga cikin su zamu ƙara danna musu kullum muna danna musu muna fito musu da sababbi to yanzu ma zamu danna maka zaka ji ka na tafiyan salafiya za su fito su ce yan boko haramun yan uwansu ne yan ta'adda yan uwansu ne to ni meye nawa dan malamin ka ya faɗa ni ma na zo kuma na ga abin waƙi haka yake a waƙi'i na faɗa kaga bani da laifi da haka idan maganganun da suke fara yi kullum shubha ce guda biyu suke yawo da ita suke korewa akan Jafar da Albani wannan ya kamata ku ji tsoron Allah wannan shubha guda biyu da suke fara yi sukan ce shubhar farko idan sun tashi sukan yada ai malamin su Jafar ya mutu yayi shahada domin yana cikin sallah ya ce Allahu akbar aka zo aka kashe shi yayi shahada yayi shahada to tambaya wai shin idan mutum yana cikin sallah aka kashe shi shi yake gwada shi dan aljanna ne yayi shahada tambaya ta ɗaya kenan idan mutum yana sallah aka kashe shi shi yake gwada yayi shahada babu mai kishin ya zama yayi shahadan Allah ya yafe mai laifinsa amma dai ku sani wannan ba ma'auni bane ba iyari bane domin ga dalili dalilin mu na farko shine idan kun koma cikin littattafan hadisi za ku ga akwai mutumin da ake cewa zuffadayya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine masa albarka wanda wannan zulsadai din ra'asun ne min alkhawari, shugaba ne daga cikin khawarijawa wanda khawarijawa kuma sune salafiyawa yanzu su sune to wannan mutumin hadisi ya zo ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sunan duk sun zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin na ana tabba ana wa manzo Allah cewa mutum ne mai yawan ibada mai yawan kaza mai yawan kaza har daga ƙarshe manzo Allah ya ganshi daga ƙarshe annabi ya tsinkayi mutumin nan ta sanadiyar sa ne za a samu zubar gadar rayuka da barakar jini a tsakanin al'ummar manzo Allah mutumin yana sallah manzo Allah ya ce sayyidina Abubakar je ka kashe wannan mutum sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya tafi da ya je ya gan shi yana sallah ya dawo ya ce manzo Allah ya zan yi in kashe mai sallah rasulullahi yana sallah bi iya ba manzo Allah ya ƙara cewa sayyidina Umaru je ka kashe shi sayyidina Umaru ya je ya kasa kashe shi ya gan shi yayi sujada yana sallah daga ƙarshe aka tura sayyidina Ali manzo Allah ya ce amma kai ba za ka same shi ba dan in ka same shi zaka kashe shi sayyidina Ali radiyallahu anhu yana zuwa gurin ya tarar wannan mutumin bayana to kuna nufin anan inda sayyidina Abubakar ko sayyidina Umaru ko sayyidina Ali sun kashe wannan mutumin yana sallah wannan mutumin yayi shahada kenan bai yi shahada ba sallar sannan bata sa ya yi shahada ba saboda mai annabi ya gano fitina zai jawo a cikin al'ummarsa na kashe mutane da zubar gadon jini annabi ya tura a kashe shi kuma aka je aka tarar yana sallah annabi ya ce duk da sallan nashi a kashe shi to me za ku zo idan an tabbatar jafar da hannunsa a fitinan nan sai kuma ku zo an kashe shi yana sallah ga wanda ya ga annabi muhammadu da idansa duk kimar jafar bai kai shi ba ya ga manzo Allah da idansa ɗaya ne daga cikin khawarijawa yana sallah manzo Allah ya ce a kashe shi alayhi salatu wassalam ashe idan mutum an zo an kashe shi yana sallah ba shi yake gwada wannan mutumin yayi shahada yayi kaza yayi kaza kuma dama shahidai dai guda biyar ne annabi ya jero mana su alayhi salatu wassalam a cikin hadisi ba mu ga a hadisin da manzo Allah ya jero ya ce wanda aka kashe shi yana sallah yana cikin shahidai ba a cikin shahidai guda biyar din nan Daka wannan shubha ce tafi hasaƙiɗa ya kamata ma ku daina kawo ta sannan idan an je an duba ku duba fathul bari juz'i na sha biyu shafi na ɗari biyu da casa'in da shida za ku ga maganan da sayyidina jundub radiyallahu anhu jundubul khair abu abdullah za ku ga maganar da ya kawo akan suwaye khawarijawa da wani sifa aka sifanta su yace lamma adalna ilal khawarij lokacin da muka tafi wajen khawarij wa nahnu ma ali radiyallahu anhu muna tare da sayyidina ali radiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu alayhi salam qala sai yace fanta haina ila mu'askarihim sai muka tafi wajen rundunan khawarija wannan muka tafi gurin su fa izalahum dawiyun ka dawiyin hali. da muka je sai muka samu waɗannan khawarijawan gunji suke da alƙur'ani ana karanta alƙur'ani ta ko ta ina murya yana tashi malam karanta alƙur'ani amma kuma khawarijawa ne kuma tsinannu a harshen annabi to don malamin ka ce ah, ya fito yanda kuke faɗa albani ya taso daga wajen karanta bukhari daga wajen karantar da muslim aka tsare shi aka kashe shi to asalin su kawarijawan asalin iyayensa ai su ma ga sufan su gunji suke da alkur'ani sahabbai ne suke faɗa tare da sayyidina aliyu da wiyun kadawiyun nahali suna gunji da alkur'ani kaman gunji yanda zaka ji kukan zuma wuwa ka zaka ji karatun min qira'atul qur'ani saboda karatun suna alkur'ani yace wa idha fihim ashabul baranis ga a cikinsu akwai mutane waɗanda suke masu yawan ibada an san su da zuhudu da ibada da komai ashe ba yana gwada cewa wai dan kana yawan karatun alkur'ani ko kana yawan sallah ko kana ibada ba za ka shiga sahun waɗannan tsinannun ba yanda kuke faɗa Jafar an kashe shi yana sallah Albani yana dawowa daga koyar da musulun. ko koyar da kaza aka kashe shi ba shi bane su ma waɗancan na bayan sun fi Jafar sallah amma annabi ya tsine musu sallar su ta fi ta Jafar kyau sun fi shi karatun alkur'ani sun fi shi karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu gashi kuma sahabbai ne suke faɗa duk ibadar su kuma bai kai su ba sannan idan ka duba ma shugaban su shugaban su khawarij din abinda fa ake ce mai zuffafinat wanda saboda yawan ibada da yawan sallah tafin hannunsa har duk kulewa ya zamo kaman gurin gwiwar raƙumi ya yi tauri saboda yawan sallah tafin hannunsa ya yi tauri saboda yawan sallah amma yana nan a tsinannansa to yaushe za ka go kuma mutum ya haddasa fitina a ƙasa an zubar da rayuka an kakkashe mutane sannan kuma sai ka zo kana cewa a wannan an kashe shi yana sallah to duk sallansa bai kai shugabansa ba shugaban kawariji din wanda saboda sallah hannunsa tauri yayi ya kamata mu dinga magana in abu an yi an gane kuskure suka yi a nema musu gafaran Allah a ce sun yi kuskure a shige gurin nan a bar maganan nan amma kullum ku yi ta fitowa kuma kun ki ku yadda cewa kuskure suka yi ana ta maimaitawa sun sa mutane a cikin abubuwa cikin bata kamar yanzu yanda zamu danna zamu danna muryar shekau yanzu kowa zai ji zamu danna muryar shekau da bakinsa yana faɗa ya danna muryar Jafar ya ce Jafar ne ya koya musu sannan ku kuma ku zo kuna irin wannan magana wannan babu adalci a ciki sannan kuma kuna batun sallah ne a yayi sallah yayi sallah duk sallar Ja'far duk sallar kitan sallar Albani ta ta kai kyan ta kai wato afwan ta kai kyan sallan Abdullahi bin Ubay bin Saluli duk kyan sallan su ta kai sallan shugaban munafikai wanda in ya ga annabi Allah yana faɗa ma su sun ga annabi idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah daga sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su ce mun shaida kai annabin Allah ne amma me Allah ya ce musu wallahu ya ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun alqur'ani ne yake faɗa sallar su bata kai dashi ba amma Allah saboda shi yayi sallah a bayan manzo Allah sallar sa kuma ba shakka a ciki saboda a bayan manzo Allah ya automatic tazarci amma bata amfanar da shi ba saboda ya cutar da annabi ya cutar da sabon manzo Allah to ya wanda ya zo ya yi sanadiyan kashe al'umma ya assasa wannan abin aka yi ta zubar gadon rayuka dan an zo kunce an kashe shi yana sallah sai ku yi ta bashi shaida ya yi shahada ya yi shahada ku yi mai fatan alkhairi ba wanda ya ki mu ma muna burin Allah ya gafarta mai ba wani abu bane amma irin wannan tazkiya da kuke ba su na tsarkakewa na ƙarya ne ƙarya ne su suka haddasa wannan fitina. dole a gaya wa duniya wannan su suka haddasa wannan fitina. wannan kenan sannan idan mun tafi abu na gaba kullun shubha su ta biyu wannan shubha su ta ɗaya kenan an kashe su suna sallah wanda an kashe shi yana da daga sayar bukari shubha su ta biyu sai su dinga cewa wato idan jafar da albani su suka koyar da boko haramun me yasa aka kashe su idan izala su suka kawo boko haramun to me yasa ake kashe malaman su kullum ba su da wata shubha da tafi wannan karfi kullum to ai kun bata ne kun ɓata ne saboda inda za ku koma cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko za ku ga manzo Allah ya ce minhum takhrujul fitna daga cikinsu fitina za ta fito wa ilayhim ta'udu kuma kansu fitinar za ta koma gurinsu za ta koma alayhim ta'udu kansu za ta koma gurinsu daga su suka haifar da fitinan manzo Allah kuma yace fitinar kuma kansu za ta koma to ashe kaga babu hikima ba dabara ƙarshen rashin basira kenan ga zo kana ce mun ai an ce in su ne ya aka yi aka kashe su saboda manzo Allah ya ce daga ciki su za su haifar da fitinan kuma fitinar kansu za ta koma ta cinye su wannan shine dalili minhum takhrujul fitna wa ilayhim ta'udu sannan kuma ma da kuke ta wannan magana ku sani da kuke cewa kun dauka su kadai suka aka kashe ba su kadai bane hatta daga cikin malaman tijjanawa akwai babban malami wanda aka kashe shi babban malami da aka kashe shi babban malami wanda aka kashe shi kuma malamin tijjanawa ne kowa ya san a sheikh adam na faɗa shehi ne a gombe ana kiran shi almisiri babban shehi izala bata taba shehi irinsa ba karan kaf yan boko haramun ne suka je har gida suka rabe shi suka je har gida suka rube shi to ya zaka dinga cewa kuma ba ba kashe kowa ba sai malaman ku an kashe wasu to kuma in an kashe malaman ku ka sani dama annabi ya ce fitinar kanku za ta koma sai sa aka kashe malaman ku sai sa aka kashe malaman ku wannan kenan sannan kuma daga karshe shi a bayan haka za ku duba yanda suke yawan faɗa dama manzo Allah ya faɗa ina so yan uwa su fahimta karatun alqur'ani da ake magana don haka su dinga ce ai wane yana sallah yana yawan karatun alkur'ani yana yawan kaza yana yawan yin kaza a'a ba daga nan ba daga nan ake ganewa ba ba daga nan ake ganewa ba karatun alkur'anin annabi ya tsine musu a hadisin bukhari mai namba 4351 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min di'di hadha qauman yatluna kitaballahi rataban la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu samu min ar-ramiya da alkur'anin annabi ya sifanta su daga yarka ka yaudare ni a ah, yana karatu alkur'ani to ai dama annabi ya ce tsinannu ne ta hanyar da za ku gane su kuma za ku ga sun iya karatun alkur'ani annabi sifan da ya bani kenan to ya annabi ya bani sifa ya ce min gashi bayan sauran sufofi na kamanni da ya bani kuma sufofin nan na kamanni gemu aske kai dan galawandan duka annabi an faɗa a cikin hadisi sannan kuma manzo Allah ya ce in kun gansu da wannan kamannin ga sifan aikin su sifan aikin su shine suna yawan karanta alqur'ani amma alqur'anin baya shige makogaron su to kaga ai ya zamanto dalili saƙiɗi a guri na ni ka zo ka dinga ce min ai suna yawan karatun alkur'ani suna ai dama annabi ya tsino karatun alkur'anin nasu wannan kenan sannan in ka tafi hadisi na gaba zaka samu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zaka ji yana cewa ya quluna min qawli khairil bariya kullum in sun tashi za su dinga faɗan min qawli khairil bariya abu qur'ani abu sunna ba shine min qawli khairil bariya ba to suwaye masu wannan dawon ba su Jafar da Albani bane su ne masu cewa min kauli khairul bariya ko yaushe sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara faɗa bisi kai masu cewa ai yana sallah kashe shi manzo Allah ce inna lahu ashaban shi shugaban su din dan iskan annabi yace yana da wasu mutane da za su zo a baya irin su jafa. ya haƙiru a hadukum salata ma a salatihim ɗayan ku in ya ga yanda suke sallah an maƙalƙale to kai da kake wanje da sallah gashi a hadisi ya haƙiru a hadukum salata ma a salati in ya ga yanda kake sallah ya kare suke sallah sai ka raina sallanka wa siyamahu ma a siyamihim in ka ga yanda suke azumi sai ka raina azuminka amma manzo Allah ya ce yamruquna min ad-dini ka muruqi sami min ramiya suna fita su bar addini irin yadda kifiya take fita daga jikin dabbar da aka harbe ta to yaya ga wannan jawabi duka manzo Allah ya mana sai kuma ku zo kuna raina mana hankali ba ku dishe buwa guda biyu in mu ne me sa aka kashe mu in ku ne me sa aka kashe ku saboda annabi ya ce dama ku za ku haifar da fitinan kanku za ta koma amsa kenan wannan kenan sannan wane wane yana sallah aka kashe shi ga wani dan iska shugaban munafikan annabi ya tura kashe shi yana sallah kuma shine rasul khawarij din kuma akan khawarijawan muke magana da aka ba ku da dalili anan in za ku nema wa malaman ku gafaran Allah ku nema musu gafaran Allah eh malam Anas a nema musu gafara Allah da sauran salafiya a nema musu gafara Allah a shige gurin sannan kuma ku gyara usulubin da awarku ta ananiya ni ni ni cewon kowa sai an samu mantaku tatabuk cewon sai mun yi daidai da kai a fikira in ba mu yi daidai da kai ba akwai matsala ya kamata ku gyara wannan abu sannan kuma kai Anas da kake wannan magana jama'a ina so da Allah ku yi hakuri zan sa muku wani audio wannan audio da zan danna muku muryan shekau ne abubakar shekau yake magana farkon da da'awansu lokacin da suka fito Jafar sai ya fito yana ce musu kar su yi kasi kasi sai ya ce ya za a yi ku koya mana abu sannan kuma yanzu ku zo ku ce kar mu yi ku kuka koya mana kuma wallahi mun gane sai mun yi ba mu muke faɗan wannan ba fa shekau ne yake faɗan wannan a saurara jama'a da Allah ai hakuri bari da Allah ya uwa ya haƙuri saboda saboda wannan abin lallai yana da kyau a samu a saurare shi domin abu ne mai kyau duk wanda ya ji sai ya sani ba mu da wani alama ko na wani ba mu da wani abu na neman cin mutuncin wani ko neman a muzanta wani abu ne wanda yake gaskiya ayo bautar da ba Allah ake yi ba shine ma'anar la ilaha illallah wa ita'il ahdi da kuma baiwa Allah alƙawari na rantsuwa zan mutu akan ka wannan shine ma'anar la ilaha illallah na yarda in rasa matana na yarda in rasa yaro na na yarda in rasa gidana akan in bi ka ya Allah wannan shine ma'anar la ilaha illallah zan bi abin da Allah yake ta gaske wannan shine ma'anar la ilaha illallah ko kuka karantar da mu wallahi na zo da kafin ku zan sa aji wallahi zan sa aji bi iznillah kafin guda uku na zo da shi ba ma jin tsoron duk wani halitta wallahi ina ba ta gane har wannan dama an yi tanadin kalmar democrat yawa daga yana ta samu asali daga wajen wa daga wajen mutanen grek mutanen to yan uwa a saurara a nan shekau ne ya danna muryar jafar mahmud adam abbakar shekau ya danna muryar jafar mahmud adam ya yi gaskiya ya ce shi ya koyar da shi su suka koya musu gaskiya ya faɗa ya ce shi suka koya musu ga abin da yake faɗa tun kafin haihuwar annabi isa alaihi salam da kusan shekaru ɗari kusan lokaci wato a wannan lokaci wannan kalma daga can ta taso asalin kalmar demos ne da kuma karatos wanda demos nufin mulki karatos kuma yana nufin al'umma al'umma ta mulki kanta da kanta sai aka saka ta ta zanto democrat al'umma ta mulki kanta da kanta yani mulku shabi bi nafsi al-sha'abi yamliku nafsahu bi nafsihi jama'ar kasa su mulki kansu da kansu mun suke nufi da jama'ar kasa su mulki kansu da kansu shi ne cewa a zo a yi ƙuri'a tsakanin malam wani da malam wani ko tsakanin wani da wani wanda mutane suka fi kusanci ya samu kashi mafi rinjaye cikin ɗari to shi ne zai mulki kasa to a wannan lokaci ya zanto mutane nan suka zaɓi gwamnati su su suke region domin na farko abin da aka gina kan mutane su mulki kansu da kansu wannan akidar ita Qur'ani ke karo da ita don saboda idan aka ce mafiya yawa za su zaɓi gwamnati to mafiya yawa Qur'ani ya siffanta su cewa ba su da hankali mafiya yawa ba su da imani mafiya yawa ba su da yakini walakin da aka aksar nasu la ya'lamuna ba su da ilimi walakin da aka aksar nasu la ya'qiluna shi yasa duk wanda aka zaɓa ta hanyar zaɓe sai ka samu an yi zaɓen tumin dare To jama'a a yi haƙuri ba sai na kai shi ƙarshe ba amma dai kun ji. Shekau ne ya tashi yana ba da hujja ya ce ya za a yi a ce su bar wannan aƙidan nasu bayan ku kuka koya mana. A cewan ku kuka koya mana ya ɗauko kaset ɗin Jafar Mahmud Adam ya danna yana magana akan aƙidar demokrasi yace wannan aƙida ce da ta ci karo da musulunci yake cewa saboda aƙida ne da ake cewa mutane su mulki kansu da kansu a gaba ma yana maganan su ƙungiyar UN din nan su ƙungiyar kaza kaza da sauransu duk waɗannan ƙungiyoyi ne waɗanda alamu ne na demokrasi shi kuma kafirci ne ya ci karo da musulunci Jafar ne yake faɗa shekau ya danna ya ce kun koya mana yanzu ku ce mu bari to wai jama'a kuna cewa ai adalci ai adalci me kuke so mu faɗa mu ce wannan abun ƙarya ne ba a yi ba ga mutum da muryarsa ko me kuke so tsakani da Allah fa tsakani da Allah a duba wannan abun mu namu iyarwa ne kuma manufar iyarwan mu shine a gane wannan abun akwai matsala a ciki sannan ga dukkan wanda yake musu shi wannan ana in an tashi ana magana sai su dinga cewa ai Muhammad Yusuf ba almajirin Jafar bane Muhammad Yusuf ba almajirin Jafar bane to bari mu ji wa shahida shahidun min aliya albani zaria ya ɗauko ɗaya daga cikin almajiransu ya zauna da shi yake tambayansa shin Muhammad Yusuf ya yi karatu a gurin Jafar bari mu ji amsan da aka fayar shin wai Muhammad Yusuf almajirin Jafar ne ko ba almajirin sa bane bari mu ji wannan yan wa saurara bayar ɗaya ga ni ne zan dace da amsa ta insha Allah don akai na ne shin a ina gaskiyar magana cewa wato su Muhammad Yusuf ɗaliban Malam Ja'far ne wannan magana gaskiya ce to idan aka ce ɗalibin Malam Ja'far ne na'am ba za a karyata kai tsaye ba dalili saboda ya fa'idantu da malam jafar ta karantar da shi kai tsaye idan malam jafar ya je tafsirin azumi to goman farko da na biyu kafin a fara tahajjud yakan ware wani lokaci daga karfe biyu zuwa la'asar don karantar da mu wasu littattafai ko wasu ƙarin bayanai to lalle malam Muhammad Subiya ya karatu a ƙarƙashin Malam Jafar ta wannan fuska na'am kamar na taba jin an ce shi yake jan baki ma ana karatu shi yake jan baki kuma a cikin jan bakin sa akwai kurakurai wanda malam Jafar yake gyarawa suna nan a sajjale a kasat na'am to kun ji wata sabuwa kuma to yan uwa kun ji wannan dai albani jariya ne ya sa wani a gabansa yana tambaya wanda suke tare da Muhammad Yusuf da Ja'faru a Maiduguri ya ce lallai Muhammad Yusuf almajirin Jafar ne kai daga ƙarshe shi yake jan baƙi ma in ana karatun to ya za ku dinga raina wa mutane hankali irin wannan kullum kawai kowa ya fito saboda kun ga gwamnati ta zo ta gano ku kuna tsoron gwamnati gwamnati ta gano sirrin ku shikenan ku dinga cewa ba ku bane ku ne ƙarya ne ku ne wallahi salafawa ku ne ku ne yawwa da aka ku daina raina wa mutane hankali in za ku fito ku gyara usulubin da'awanku na kafirta mutane da shirkantar da su da kai su wuta ku daina amma wannan ku ne sannan kuma kai da kake wannan maganan Anas har kake wani magana daga ƙarshe da kake wannan maganan shin akwai ƴan uwanku da suka yadda cewa ƴan boko haramun ƴan uwanku ne ko babu akwai ga Bello yabo su abinda sun kace ce jama'atu ahlus sunna lidda a wata wal jihadi jama'a ne na ahlus sunna kaga ƴan uwanmu ne don mu ahlus sunna ne daga ƴan boko haram ƴan uwanmu ne ka ku kyamace su ƴan uwanmu ne ahli sunna in akwai kurakurai cikin abubuwan su mai musu nasiha abu kaza kuskure in mutum ya zo da alkhairi amma an samu kuskure cikin alkhairin ba cewa aka gaba ɗaya aikon damin ɗine ba a'a a ba mai gwiwa amma kurakuran nan sai a nuna mai ya jaye su sai abin ya tasu tare don haka yan uwanmu ne mu ba za mu yi disorder Da'ish na tajin kai da sahwa fi To jama'a gashi dai wannan Bello ya bane yake faɗa 'yan boko haramun 'yan uwanku ne shi bella yaba kuma ɗan uwanku ne ko kana musun yanzu kai anas bella ba yaba ba ɗan izala ba ne ɗan izala ne aƙidar ɗaya ce aƙidar ɗaya ce komai naku ɗaya ne to kuma me a ciki dan ɗan uwanku ya zo ya faɗa ni ma na gano haka na zo na faɗa shikenan taqumu duniya wala taqut kawai shi shikenan duniya sai ta tashi sannan in baka yadda da wannan ba ma ga ɗaya daga cikin gero gera argungun shi maganar da yake yi ma ƙungiyar alka'ida da ƙungiyar taliban su turo musu su ba su dama su yi rijista har tahaddi yake wa gwamnatin najeriya ya ce gwamnatin najeriya kina neman 'yan ta'adda gamu gamu ya ce haka ya gaya bari jama'a a saurara aji Allah ya musulmi ku yi haƙuri kuna ganin awa babu mola umar yanzu suna can suna shirye-shirye muna tabbatar muku suna nan zuwa suna ganin kamar babu usama bin laden kun ji shiru ana nan ana shirye-shirye mu dinnan jira muka yi masu aiko mana rajista mu yi rajista a kwashe mu ko ƙasa namu ta san matan jira ɗaya muka yi muti wai ana na ana lalaben a san yan ta'adda a san yan abin nan yan alka'ida ko ana zato akwai su najeriya halan zato ka kai gamu kana neman yan alka'ida ganin kai baka san su ba gamu yan alka'ida kake nema mutane usama bin ladan eh yan kungiyar maula umar gamu tun da ka ji mu muna cikin su faqad ma anta qadina to jama'a dai gashi kun ji wannan fa malaman su ne waɗanda suke on top a cikin malaman izala suke wannan maganan suke tabbatarwa amma sai a samu wani shashasha mashirmanci wannan ya fito wai zai yi raddi wannan ya fito zai ce kaza wannan ya fito zai ce kaza in sun fito su rasa ma me za su faɗa gaba ɗaya sai dai ku ɗebo nan ku ɗebo nan ku yi ta hauka ku ciro nan ku ciro nan kawai ku yi ta hauka amma duk maganganun da muka kawo na littafi ko irin wannan ba kwa iya ƙaryatawa inda wanda za ka fara yi wa raddi malaman ka za ka fara yi wa raddi su suka fara cewa ku ne 'yan ta'adda sai ka fara yi musu raddi amma sai ga kowa kawai ya tashi kawai ya ce wai shi zai yi raddi ko kuma mutum ya tashi kun rasa wani hujja da kuke faɗa sai ku dinga cewa wai ai mu ma ga yan hakika a cikin yan ɗariƙa idan mun ce dukan ku yan boko haram ne mu ma dukkan mu yan hakika ne in tabi ya rajul ana alam ma ta'lam mun san abin da baka sani ba hakikan nan akwai ta a cikin littattafan gidanka an cewa wani Allah an cewa wani Allah ibnu taymiya ya rubuta a littafinsa mun karanta ba so ɗaya ba ba so biyu ba ya halatta ka wani ya wa kansa Allah ibnu taymiya ya rubuta wannan ya ba wa masu kiran kansu Allah uzuri ibnu taymiya ibnu al-qayyim ya rubuta to me kake so in za ka haɗu ka haɗu duk yan hakika ka taru ka tsine musu albarka ka sani hadda ibnu taymiya a ciki domin wallahi billahi lallahu maganganun da ibnu taymiya yana hakika yan hakikan yanzu da ake kiransu yan hakika ba sa yi ba sa yi to ni kuma yanzu zaka je daga cikin littattafan mu ka ce ga wani malamin ɗariƙa ya ce a kashe a bindige a yanka babu ko ya ce yan sal yan da'ish ko yan isis yan uwanmu ne a malaman ɗariƙa babu Allah ya kubutar da mu daga wannan bala'i kai kuma kana ta fama ai kuma yan hakika kuma yan hakika ga kuma ibnu taymiya al-harrani a cikin littafinsa in baka yi karatu ba je ka karanta majmu'ul fatawa nashi in kurkusa kake so tafi ka karanta al'ubudiyya ya kawo kashe-kashen fana'in nan ya yi bayani a ciki da guraren da mutum zai iya kiransa Allah ibnu ya yi magana alfurkan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish ya yayi batun hakika kuna ta ƙoƙarin sai kun murda wuyan magana kullan kwasa ta batun da ya kawo batun hakika da shari'a kuna so ku yi mata tawili amma tawilin ba zai yiwu ba gaskiya ɗaya ce gaskiya ɗaya ce in za ku bar abin da kuke yi ku bari mu da muke ce muku kullum kuke ganin muna kiran ku muna ce muku salafawa muna ce muku ku yi aƙidar ku ku bar mu yi mu. gurin da muka haɗu mu haɗu gurin da ba mu haɗu ba mu yi wa juna uzuri kuna ga kaman tsoron ku muke ba tsoron ku muke ba amma za mu ɗauko littattafai mu lakaɗa wa malaman ku duka sosai da littafi mu akwai littattafai da za mu karanta maka sai kanka ya gumi sai kanka ji kaman ya tsagi wannan shine magana ta gaskiya in za ku gyara usulubin da'awarku ku gyara kuma kamar yadda nake faɗa ina ƙara jaddadawa ba dukkan ba ba ne ɗan ta'adda wannan gaskiya ne ba dan ta'adda amma duk wani ɗan ta'adda kuma da ka sani ba salafe ne ba duk ba ba ne ɗan ta'adda amma duk wani ɗan ta'adda kuma da ka sani ba salafe ne wannan shine zance na gaskiya in za ku gyara ku gyara in ba za ku gyara ba shikenan kuma cewa da muke kullum a zo a haɗa kai a zo a haɗa kai kuna ganin kamar wani abu ne to ai gashi da yanda kuka fara nuna kwana biyu mu yanzu ma ba ma son ku yaɗin kan kar ku yaɗin kan duk abin da kuka ɗauko karanta akwai shi a littafi mafi muni akwai shi a littafin gidanku za a ɗauko a karanta muku da aka kai ah, anas ah, anas ah, taufik mutumin ganan nan da kai da sauran yan uwanka na Najeriya in za ku yi raddi ku san me za ku raddanta kafin ku raddance mu da Allah ku fara raddantan malamanku ba mu muka faɗa ba malamanku ne ga su nan daga ƙarshe kuma yana yin wani kana yin wani magana na rashin hankali kana cewa wai da Jafar da Sani Umar rijiyar lemu sun zauna malaman Afirka karan kaf sai an zo an koyar da su ya rajul kitta an jalahu ma ka kusa kamai da su annabawa ai ka kusa ka mai da su annabawa malaman <laughs> Allahu salli ala sayyidina rasulullah ko da yake ba ba laifin ka bane rashin sani ne ya jawo maka haka da kuma rashin karatu amma da ka sani da ba za ka faɗa haka ba to ala yarin dai ba mu hana kowa ya ga girman malamin sa ba ba mu hana kowa ya yabi malamin sa ba amma dai ka yabe su da abin da yake shine daidai ka yabe su da abin da yake shine daidai kuma in Allah yarda akwai karatuka da suna nan tunda wannan ana ce muku kuna musu wannan ai gaidun ne min faidin a hankali a hankali a hankali tunda Allah ya sa jama'a suna ganewa za a riski komai da komai duniya za ta fahimci suwaye makaryata mu ne ko ku duniya za ta gane suwaye yan ta'adda shin da ake cewa ku yan ta'adda ne sharri ake muku ko kuma da gaske din nan ku kun yan ta'adda ne amma ba yanda za a yi karaina mana hankali mutane in za su ɗauko za su yi ba su da malami sai ibnu taymiya sai ibn baz sai albani sai usaimin sai abdul wahab in za su yi su kaf 'yan ISIS ɗinnan nan, 'yan Taliban, 'yan Alƙa'ida, Boko Haramun, Al-Shabab, duk wanda zai ɗauko littattafai ya karanta littattafan ibnu Taymiyyah da almajiran ibnu Taymiyyah zai ɗauko. Masallatan ku za ku gina sunan ibnu Taymiyyah da sauransu ake sa musu su Ibn al-Qayyim. sannan kuma duk wannan abin har yau sai kuma ka zo kana magana cewa wai wai ba ku bane da Allah da annabi ku hutar da mutane da wannan wautan ku hutar da mutane da wannan wautan wannan shine takaitaccen jawabi da takaitaccen raddi dangane da jawaban da shi wannan Anas yayi Anas Anas Ibrahim Taufik insha Allah haka nake tsammani na dace daga ƙasan Ghana yana raddi akan waɗansu maganganu da muka yi to wannan shine martani da za mu yi mai insha Allah lokacin da kuma yi faɗan bayani to mu ma kuma za mu fito mu yi mai faɗan bayani albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace Allah ya shiryar da mu da mu da su gaba ɗaya da mu da salafawan gaba ɗaya Allah ya shiryar da mu Allah ya nuna mana hanyar gaskiya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu baraka wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ka qadri wa miqdari azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin